Allah ya yi wa babban sakataren kungiyar haɗin kan Krista ta ƙasa wato kan Reverend Dr. Musa a sake rasuwa a yau Juma'a 11 ga watan Mayun 2018. A wata sanarwa da ke da sanya hannun mataimaki na musamman a ɓangaren yada labarai ta kungiyar kan Pastor Adebayo Oladeji. A madadin shugaban na kan Reverend Samson Olasupo a yekunle marigayin mai shekaru 66 ya rasu ne bayan gajeruwar rashin lafiya. An haifi Reverend Musa a sake ne a ranar goma sha biyar ga watan Satumban shekara ta dubu biyu da ɗari tara da hamsin da biyu a unguwar Rimin Bajin Kafancan a ƙaramar hukumar zangon Katab da ke jihar Kaduna. Aikinsa na ƙarshe a matsayin sakataren kan shine taron 'yan jarida da ya gudanar a 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata, inda ya koka kan irin kashe-kashe da zub da jini da ke aukuwa a Najeriya, inda kan ta yi kiran a gudanar da zanga-zangar lumana don zaburar da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su gudanar da aikin su yadda dokar ƙasa ta umarce su. Daga shekara ta da tara zuwa shekara ta dubu biyu da biyar, Reverend Musa Asake ya kasance sakataren ɗarikar Ekwa da ke da shalkwata a nan Jos. Kafin wannan matsayi ya yi aikin fasto a majami'u daban-daban, ya kasance malami, ya gabatar da kasidu a tarurruka, ya kuma samu ilimin gudanar da harkokin coci, ya kuma yi aiki tsakanin al'umma da ƙabilu daban-daban a cikin Najeriya da wasu ƙasashen duniya, yana kuma da ilimin harkokin gwamnati da na siyasa. Reverend Musa Asake dai ya fara aikin fasto ne a majami'ar Ekwa ta unguwar Rimin Baju a garinsa ta zangon Kataf. Daga nan ya shugabanci majami'ar Ekwa Headquarters da ke Jos bayan ya sami digirinsa na uku. Daga bisani ya wuce cibiyar koyon ilimin tauhidi da ke Dallas a ƙasar Amurka. Ya yi karatunsa da ya kasance shehun malami. marigayin Musa a sake ya kasance mamba na ƙungiyar da ke sasanta addinai ya kuma yi aiki da dama a wasu sassa na addinin Kirista. Rabren Musa a sake ya zauna a ƙasar Amurka har tsawon shekaru goma, ya kuma yi ziyara a ƙasashe da dama a duniya ciki har da London, Jamus, India, Singapore, Thailand, Afirka ta Kudu, Habasha, Zambia da dai sauransu. Marigayin ya rasu ya bar mace guda da 'ya'ya nasa da na ruhaniya da 'yan uwa maza da mata. Sanarwar ta kuma ce za a sanar da ranar da za a yi jana'izarsa a nan gaba. Sunana Yusuf Turaki. former General Secretary na Ekwa. kuma former Vice President na Christian Association of Nigeria. Muna cikin bakin ciki dukanmu a cikin Ecclesia ta da rikar da National Can baki daya su da rasuwarsa. Wato bakin cikinmu yana bisa ga rabuwa bisa ga jiki, amma a cikin ruhaniya mun sani cewa wannan kaunatacce dan uwanmu Allah ya kiraye shi ga hutu kuma wannan dan ma'aikacin Ubangiji ya yi ma ekwa aiki mu da fatanmu shine yadda Allah zai ma ecclesiarsa ta'aziya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.